ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma boa hausa.com Man sauraron mu assalamu alaikum mu da saduwa da ku da yammacin yau talata takwas ga watan daya na shekarar da tara Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muke kama wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. To gwamnatin shugaba Trump na ta faɗi tashin ganin ta nuna muhimmancin gina katanga yayin da 'yan Democrat suke cewa ba za ta sabu ba. a kuma daidai lokacin da dakarun amurkan da ke siriya ke cewa sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga kasar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar saudiya wacce ke neman mafaka to kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa rundunar sojan saman najeriya na ci gaba da dugudan wuta kan 'yan boko haram a arewa maso gabashin najeriya za kuma a ji cewa saboda matsalar tsaro da sauransu najeriya za ta fara amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa. to mu kaɗai ne kawai bamu da wannan number kamar a can amurka kuna amfani da social security number ko kuma a ingila ana kiran shi insurance number da kuma india ma suka yi wannan at hard number idan mun kada jamhuriyar niger kuma za a ji cewa wata kungiyar bincike ta fitar da rahoto kan cin hanci a niger din har wasu 'yan ƙasa na cewa sai ku ga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci ko kuma ma'aikaci an kai shi kaso ne ya huta wata guda wata biyu sai a hudo shi waje idan mun koma najeriya za a ji cewa 'yan sanda sun damƙe wasu miyagu da ɓata gari a oyo kamar kowace ranar talata nasir batsari na tafa da shirinsa na noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump na ta faɗi tashin ganin ta nuna cewa kudancin iyakarta da Mexico babbar barazana ce da ka iya jefa al'ummar Amurka cikin mawuyacin hali ta kuma kawo cikas ga harkokin tsaron ƙasar. Gwamnatin na ƙoƙarin yin hakan ne domin neman a mara mata baya a kikikakan da take yi tsakaninta da 'yan majalisar dokoki. Lamarin da ya sa a yau aka shiga yini na 18 da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. a yau talata ake sa ran shugaba tom zai yi wani jawabi ta talabijin ga al'ummar kasar gabanin ziyarar da zai kai kan iyakar ta amurka a ranar alhamis a jiya litinin mataimakin shugaban kasa mike pence ya jaddada cewa wato ya jaddada manema labarai cewa akwai matsala sahihiya a kan iyakar amurka yana mai ɗora laifin kan 'yan democrat waɗanda ya ce sun kisa amince a buɗe ma'aikatan da aka rufe sai dai shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa sanata chuck schumer a wani jawabi da ya litinin ya ce idan har suka miƙa wuya ga ta shugaba trump hakan zai sa a shiga mummunan yanayi yana mai jaddada cewa this is not the way to govern to pound your fist on the table and cause damage to millions of people unless i get my way it's not what the constitution says you know elections have some consequences The president couldn't pass his wall when the Republicans controlled the House and the Senate because they knew it was a bad idea. a cikin wannan jawabi yake cewa shugaban ya gaza samun goyon bayan gina katangar a lokacin da 'yan Republican ke da rinjaye a majalisar wakilai da dattawa saboda sun san cewa gurgo shawara ce. Bayanai na nuni da cewa dakarun Amurka da ke jibge a Siriya sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga kasar duk da cewa ba lallai ba ne su dakatar da yakin da suke yi da kungiyar is nan da wani lokaci mafi kusa kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon commander sean robertson ya ce akwai tanadi da aka yi kan yadda dakarun amurka dubu biyu za su janye daga kasar ta siriya yana mai cewa tuni kwamandojin rundunonin suka fara shirye-shiryen aiwatar da tsarin sai dai ya ce ma'aikatar tsaron ta pentagon ba za ta fitar da bayanai dalla-dalla kan wannan tsari ba domin a cewar shi hakan zai iya kawo cikas ga matakan tsaron da aka ɗauka amma da ya ce akwai abubuwa da za a yi la'akari da su waɗanda ka iya kawo cikas ga janyewar dakarun cikin hanzari kamar yanayi na hunturu ko damuna ko kuma makamancin haka ya kara da cewa pentagon za ta ci gaba da fitar da bayanai daki-daki kan halin da ake ciki musamman kan yadda za a kwashe kayayyakin aiki hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yan asalin ƙasar saudiya wacce ta tsere zuwa ƙasar thailand ta kuma kulla kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen ƙasar rahaf muhammad alkunun ta isa birnin bangkok a ranar asabar ɗin da ta gabata a wani jirgi da ya taso daga ƙasar kuwaiti bayan da ta tsere wa iyalanta inda ta yi ikirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida lamarin matashiyar ya ja hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubutu kan halin da take ciki daga inda take ɓoye hakan ya janyo hankulan hukumomin kasar ta thailand inda suka sauya shirin su na mai da rahaf gida surashet hakpan shine shugaban hukumar shige da fice a kasarta ta thailand To cewa a yi hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa min cewa zai ɗauki kwanaki biyar kafin su duba buƙatar da ta gabatar na neman foka sannan zai ɗauki wasu kwanaki biyar a yi shirye-shiryen tafiyarta zuwa ƙasar da take buƙata ta zauna tun bayan kisan ɗan jarida jamal kashogi ƙasashen duniya sun yi ta sa ido kan yadda ake ta take haƙoƙin bil'adama a ƙasar ta saudiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong un ya isa china a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu inda za su tattauna da takwaran aikinsa shi jinping wani jirgin ƙasa na musamman da aka tanada ne ya dauki kim da matarsa solju tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnatinsa inda bayanai suka nuna cewa sun isa ƙasar ta china da safiyar yau talata kamfanin dillancin labaran ƙasar ta koriya ta arewa kcna ya ce kim ya kai ziyarar ce bayan da shugaba shi ya gayyace shi wannan ziyara ita ce ta hudu tun daga bara da shugaban na koreya ta arewa kai kasar ta china wacce ita ce babbar kawa a fannonin diplomasiya da kasuwanci masu lura da al'amura na hasashen cewa ziyarar ta kim alama ce da ke nuna cewa mai yiwa a yi wata ganawa ta biyu tsakanin shugaba trump da kim jong-un akalla kananan yara ashirin ne suka ji rauni a beijing babban birnin china bayan da wani mutum ya farawa wata makarantar firamare da guduma yana mai kai wa ɗalibai duka a yau talata hukumomi sun ce an kama mutumin dan shekaru 49 wanda ake kira jai a gundumar shinchen wata sanarwa da jami'ai suka fitar ta ce jai ma'aikaci ne mai yin ƙananan ayyuka na gyare-gyare a makarantar wanda wa'adin kwanta raginsa ke gab da ƙarewa. Mahulalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji, rundunar sojin saman Najeriya ta ce tana ci gaba da barin wuta kan mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya a daidai kuma lokacin da wasu ƙwararru ke ganin jiragen sun yi kaɗan. Hassan mai na kaina gare ka. Ciwo da ya samu wasu Maiduguri, courage to be courageous and to take the fight to the enemy. Kakakin hedikwatar rundunar sojan saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle Ramona ke karin bayani dangane da wani taron sirri da babban hafsan rundunar Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi da sojojin saman da ke yaƙi da ‘yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas. Babban hafsan ya karfawa zakarun gwiwa da kansu karaya bisa haɗarin jirgin yaƙin su samfurin MI-35 ci gaba da tunkarar wannan yaƙi da dangadan har sai an kawo ƙarshen sa. Eh, Aya Marshal Sadiq Abubakar ya kuma tunatar da sojojin cewar yanzu fa ana cikin yaƙi ne wanda kamar kowane irin al'amari shi ma na da irin nasa hadarin amma duk da haka wannan bai kamata ya kawo cikas da yaƙin da ake yi a halin yanzu ba. Saboda haka wancan hadarin jirgin sama ba zai rage ƙwarin gwiwar Dakarun ko na minti ɗaya ba. Yanzu haka ma maganar da nake maka jiragen yakin mu samfurin MI-35 da Alfa jet da kuma sauran jiragen yaƙi suna can suna ta fafatawa a arewa maso gabas a filin daga. So the operations in the north is a unabated, providing support for the surface forces conducting interdiction uh, missions against targets within the of operation. Masana tsaro na nuna gamsuwa da yadda mayakan saman ke ragargaza 'yan Boko Haram a halin yanzu. Sai dai suna ganin akwai bukatar gwamnatin tarayya ta karawa rundunar sojan saman karin jiragen yaki kamar yadda wing commander mi salman ke cewa shi kuma gwamnatin tarayya ta shawarar da zan bada shi ne cewa a kare yawan wa'annan gidaje. in muka sami yawan yadda suke da yawa aka karo su to ina tabbatar ma da lalle cewa insha Allah su ne za su zama kamar yadda na gaya ma da farko game changers kuma nan gaba insha Allah za a yi jaharan da aka siyo da yawan su da a ce babu. Hakan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, nigeria Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man kowa ga bakin ku zai To gaida Hassan, to har yanzu game da batun tsaro da dangoginsa, Najeriya za ta fara aiki da lambar shaidar zama ɗan ƙasa kusan shigin ta Amurka da sauran ƙasashe, sai dai wasu na ganin hakan zai zama takura. Madina Dauda gare ki. Wannan umarni bai yi wa wasu 'yan Najeriya daɗi ba, kuma ɗaya cikin 'yan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa shine shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa, reshen Arewa maso gabas, Sale Bakoro Sabon Fegi da Maturu. Wannan ina ganin cewa wani abu ne suke yi kamar borin kunya, saboda idan aka yi la'akari da al'ummar najeriya mutum miliyan 185 kuma su da kansu suka ce gun da ake yi rajista a kan faɗin najeriya shine guda dubu ɗaya ne to yaya za a yi wannan wajen rijistan ya wadaci al'ummar najeriya nan sannan idan ka duba taɓarɓarewar aikin su nan akwai wasu ma'aikatan su ma da suka yi musu compulsory retirement wanda har yanzu ba su biya su haƙoƙin su ba to ta yaya su ma suke gudanar da aikin nasu barantana har su ce lalle ɗan najeriya sai ya mallaki wannan kati da kuma nambobin katinsa saboda idan da har yana so ya yi amfani da wasu abinan na gwamnati to wannan da ni ina ga kawai sun yi magana ne na borin kunya wadda ko ba su aikin su dai ne suka ga ko an sa musu ido to shine suka ce bari su yi jirwaye mai kaman wanka amma shugaban hukumar bada katin zama dan kasa injiniya aliyu aziz abubakar ya zayyana dalilan da ya sa gwamnati ta yi wannan hoɓɓasa wannan namba na zama ɗan ƙasa shi yana da mahimmanci a duk duniya kamar a can amurka kuna amfani da social security number ko kuma a ingila ana kiran shi insurance number da kuma india ma suka yi wannan at hard number tana da mahimmanci duk kasashen duniya mu ne kuma wajen namba bakwai wajen yawan mutane a duniya to mu kaɗai ne kawai bamu da wannan number kowa bai da wannan number muna da sauran hukumomin gwamnati suna rijistan mutane daban-daban ba hada cikin database guda ɗaya ba to wannan muhimmancin na yanzu duk inda aka yi rijista a tura shi a wajen nimsi so da a bada wannan lambar shine mahimmancin da aka ce a fara shi yanzu zuwa nan shekara uku sai mu rijistan kowa da kowa a cikin nigeria. samun wannan lambar ne dai zai ba ɗan ƙasa dama na yin hulɗa da gwamnati a fannin lafiya da makaranta ko samun filaye inda mutum ya kai shekaru goma sha takwas kuma mutum ɗan asalin najeriya ne amma ga hajiya aisha shu'aibu galma ta ce a matsayinta na 'yar ƙasa a ciza a hura. Kwanaki dai an zo wurin ma'aikatanmu an ce mu yi, to amma me yasa sai yanzu za a ce sai an yi. Shekara da shekaru ko ana ta ƙorafin cewa za a yi za a yi aka zo me yasa sai yanzu za a yi me ma'anan shi gashi siyasa ya zo za a fara yakin neman zaɓe sai yanzu ne za a ce za a yi mana haka. Wannan tsarin dai zai baiwa gwamnati damar sanin su waye 'yan ƙasa kuma su waye bakin haure zai kuma ba da damar sanin mutane nawa ke more shirye-shirye da tsare-tsare da gwamnati ke yi don talakawanta. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar tabbatar da gaskiya da rikon amana a harkar gwamnati mai suna Afro Barometer ta fitar da wani rahoto kan cin hanci da rashawa da sauran nau'ukan almundahana a kasar. Suleiman Barma gare ka. mutane 1,200 da suka hada da mata 600 maza 600 ne cibiyar nazari da bincike ta afrobarometer ta tuntuɓa a yayin binciken da ta gudanar a yankuna takwas na jamhuriyar niger a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin cin hanci a wannan ƙasa kashi 60 daga cikin 100 na 'yan niger na ganin cin hanci ya yi katutu a galibin fannoni na ofisoshin hukuma sai dai jami'an jandarma da 'yan sanda ne ke kan gaba wajen aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a in ji wannan rahoto ali bako na ɗakin binciken lasdel mamba ne a cibiyar afrobarometer plus de 60% des nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes et les policiers to komi ke matsayin 'yan nijar a game da bayanan da rahoton na afrobarometer ya kunsa abdu mamman lokoko na shugabancin kungiyar rosen ni ina shinshina a stl don saboda eh, suna da ƙwararren ma'aikata kuma suna aiki daidai gwargwado zuwa ci cigaban ƙasanmu amma ni ga gani mutane 'yan ciraru ne waɗanda suka ba da amsa in an ka duba yadda muke miliyan ashirin muke sanin kowa na yau ce hanci da rashawa a kwashe ƙasar nijar kowa ko mahaukaci bai cewa babu shi gwamnati na nashi ƙoƙari. amma waɗannan da suka wurin da aka haɗi kamar holusai jandarma da duwan wannan ba nan ɗaya na ba duk ƙasashe na duniya an san da in ka dubi yadda mutanen su ke eh, rayuwa kana sanin ba dai hakkin su bane a cewar malam sumaila akwai kamshin gaskiya a tare da wannan rahoto na afrobarometer sai ku ga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci ba hudda shana nan ko kuma ma'aikaci an kama shi an ce ya ci hanci ya shiga cikin harka an cin hanci ko an kai shi kaso ne ya huta wata guda wata biyu sai a huddo shi waje kenan ya dawo kuma ya ci arziki ya ta yanda yake so kuma banda gobe kuma sai a bashi wani makami kuma dan shi ne mu yan Nijar ya kamata mu tashi kuma gwamnati kar ta sa siyasa cikin abu ita ke uwar kowa babu wani son kai kawo yanzu ba wani martani daga wajen hukumomi akan wannan rahoto to amma a watannin baya ofisoshin ministan cikin gida da na shari'a sun shirya wani taro wanne ya haɗa jami'an tsaro da masu kare hakkin jama'a a nan yamai domin nazarin hanyoyin magance matsalar cin hanci akan hanyoyin zirga-zirga a ci gaba da ɗaukan matakan kawo ƙarshen karɓar na goro daga hannun talakawa ɗabi'ar da ake ganin a halin yanzu ta shafi kowane fanni na harkokin yau da kullum a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. E, kainuwar Ana kai ke kuma a gaida Sulaiman bari mu koma Najeriya inda jami'an tsaro suka damƙe wasu ɓata gari a jihar Oyo inda suka hana mutane natsuwa a unguwanni daban-daban Hassan Tambuwal gare ka. rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta sami nasarar kame wasu zaune gari banza goma sha ɗaya da suka kai wa unguwannin idirere bonfoto isale ashaka agugu da ojago a cikin birnin ibadan hari suka lalata dukiyoyi na miliyoyin nairobi. kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo mr abiodun odudene ya bayyana hakan a lokacin da ya jagoranci wata tawaga da ta ziyarci unguwannin don ganewa idonsu irin ta'adin da zaune garin banzar suka aikata. Ya ce muna jiran sahihin bayanin sirri kuma tuni muka kama goma sha ɗaya daga cikin waɗanda na aikata ɗanyen aikin. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi wanda mataimakinsa Otumba Moses adeyama yau wakilta ya ce aikin na keta ne. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce abin da ya faru laifi ne kuma ƙin Allah ne wasu da lamarin lamarin ya shafa sun faɗi abin da sun ka gani da idanunsu. Ya ce 'yan ta'addar sun sanya baƙaƙen sutura ne suka rufe fuskokinsu kuma sun yi amfani da bindigogi suna ta harbe-harbe. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na tambol yanzu kan bari mu za ku a gefe guda Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu asalamu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin ɗalibar nan 'yar asalin Najeriya da ta samu tallafin karatu a matakin digiri na uku akan aikin noma a jami'ar Michigan ta ƙasar Amurka. Abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kaɗai 'yar arewa da na fito kuma na yi nasara a cikin wannan shiri. Sannan daga bisani ku ji kashin ƙarshe na hira wakilinmu Zaharaddini Sani Funtuwa da shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya akan yunkurin shigo da masarar kasar waje a Najeriya. Amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma ina ƙara da wannan. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin shirinmu na makon jiya ne muka fara kawo maku bayanin ɗaliba Balaraba Abubakar Sule, 'yar asalin jihar Naija da ke karatun digiri na uku a jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin Najeriya da ke Mina, wadda ta samu tallafin karatun digiri na uku a kan aikin noma a jami'ar Michigan ta ƙasar Amurka. A makon da ya gabatan dai ta yi bayani ne akan mahimmancin wannan tallafi da ta samu. A yau kuma ga abin da take cewa. To da farko dai kafin a zaɓe mu sai suka fitar da sanarwa ta kafofin yada labarai ga duk mai sha'awan participating a wannan program ɗin. Gaskiya muna da yawa da muka yi applying mun kai wajen ɗari da da muka yi to daga baya dai suka tantance mu suka tsince wayan da suka ga eh sannan bayan an tantance mu sai aka ƙara kiran mu kuma aka yi muna interview to bayan sakamakon wannan interview in ne suka samu suka zaɓi kamar mu kimanin biyar a ciki dai to gaskiya a wannan shiri abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kaɗai 'yar arewa da na fito kuma na yi nasara a cikin wannan shiri kowa ya san harkar noma shine abin da shi wannan shiri ya kunsa to in aka duba kuma ma'aikatun ilimi ilimi duk shi ya kawo mu wajen nan don da ba don harkan ilimin ba da ba ma za a samu har a zaɓe ni ba a shawaran da zan ba mata yan uwana shine nan gaba idan abu ya fito su karɓe shi hannu biyu, kada su tsaya tunanin wai a'a ba za a zaɓe su ba in dai ka san abu ya shafi fannin abin da kake karantawa ka rungume shi hannu biyu ka yi applying in Allah ya sa an dace za ka ga ka samu nasara gwamnatin jihar Neja bata bani wani tallafi ba saboda shi kan shi wannan tsari gwamnatin Amurka ita take ɗaukar nauyi kuma gurbi da na samu ba ma tare da sanin gwamnatin Neja ba ne shi ya sa ma a yanzu haka shugabanmu na daga jami'an Michigan in ya zo don ya gabatar da ni ga gwamnatin jihar Neja amma fatan mu ne akan tunda su sun riga sun share fage idan muka je can muka karo ilimin duk abin da muka dawo da shi gwamnatin niger a nan ne kuma za ta sa hannu ita ma ta tallafa ta fannin abubuwan da ya shafi ci gaban al'ummanta saboda haka nan gaba dai muna sa ran su ma za su ba da tallafi ta zurfafa bincike akan abubuwan da zai shafi manoman mu da ma matanmu ta fannin ilimi in da sauransu to yanzu bari mu je ga kashin karshe. na hirar wakilin musa haraddini sani funtuwa da ya yi da shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya Alhaji Bello Annur Funtuwa a kan yunkurin gwamnatin Najeriya na shigo da masara a Najeriya daga kasashen waje. Mu a shirye mu da dukkan wanda ya nemi yana son ya ga cewa mai haɗin gwiwa da shi domin a ga cewa an haɓaka noman na a ƙasar nan amma ba wai mu muna ƙalubalanta su ne saboda wata manufa ba a'a mu kawai manufanmu shine a inganta noman mu na gida a bunƙasa tattalin arziki a cikin gida ta hanyar noman nan amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma ina ƙara jidda da wannan. to barin koma ta wani bangare wanda gwamnatin tara ta ba da wani bashi ga manoma musamman wannan manoma ta wannan kungiya da ke jagoranta ta kasa wata kungiyar masu harkokin masara wato man to gwamnati ta ba da wani bashi kwanakin bayan da ake ce ma anko boros watakila muna ganin kamar lokacin biyan bashin nan yayi ko iya wani karin haske zaka mai sauraro to alhamdulillahi muna godiya ga wannan gwamnati da kuma babban bankin tarayya na ƙasa da suke tallafawa manoma da wannan rance mai sauki don bunƙasa noma a ƙasar nan gaba ɗaya ƙungiyarmu ta manoman masara ta amfana da wannan bashi da aka bada a bana domin akalla manomanmu dubu talatin da takwas suka samu amfana kuma mun noma hekta dubu hamsin da biyar a ƙasar nan kuma har ila yau muna sa ran za mu samu tan dubu ɗari da tamanin na masara a ƙarƙashin wannan shiri kawai to kaga ba ƙaramin alheri ba ne ba domin a ƙarƙashin wannan shiri da muka yi wannan hekta dubu hamsin da biyar da na faɗa akalla akalla akwai mutum dubu goma wanda sun amfana da shi wanda ake ce ma direct wanda kuma kai tsaye kenan wanda kuma indirect wanda ba kai tsaye ba muna da fiye da mutum kusan miliyan ɗaya wanda sun amfana da wannan ainihin wannan wannan shiri to abinda nake sai in yi amfani da shi in amfani da wannan dama in yi kira ga manomanmu su zanto masu kishi akan wannan tsari da wannan tallafi da ake badawa ta hanyar biyan bashin nan yanzu lokaci ya yi an fara biyan bashi kuma alhamdulillahi mutane da yawa yanzu sun gane cewa lalle wannan abu da aka bada bashi ne domin gashi na yanzu wasu da yawa suna biya to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da Juli gresham mai hada sauti da ma zaharaddini sani funtuwa da ke katsina mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe koko dai kafin mu kai ga haka ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. To da alamar muna da wannan matsala ta inji da ɗazu muka fuskanta yanzu dai za mu za ku ji takaitattun labaranmu kafin mu koma watakila ga ra'ayoyin ku masu sauraronmu. mu. To gwamnatin shugaba Trump na ta faɗi tashin ganin ta nuna cewa kudancin iyakarta da Mexico babbar barazana ce da ka iya jefa al'ummar Amurka cikin mawuyacin hali ta kuma kawo cikas ga harkokin tsaron kasar Gwamnatin na ƙoƙarin yin hakan ne domin neman a mara mata baya a kikikakan da take tsakaninta da 'yan majalisar dokoki lamarin da ya sa a yau aka shiga yini na takwas da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. A yau talata ake sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi ta talabijin ga al'ummar kasar. gabanin ziyarar da zai kai kan iyakar ta amurka da mexico a ranar alhamis bayanai na nuni da cewa dakarun amurka da ke jibge a syria sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga kasar duk da cewa ba lallai bane su dakatar da yakin da suke yi da kungiyar is nan da wani lokaci mafi kusa kokarin kakakin ma'aikatar harkoki wato tsaron amurka ta pentagon commander shin robertson ya ce akwai tanajin da aka yi kan yadda dakarun amurka dubu biyu za su janye daga ƙasar ta siriya yana mai cewa tuni kwamandojin rundunonin suka fara shirye-shiryen aiwatar da tsarin sai dai ya ce ma'aikatar tsaron ta pentagon ba za ta fitar da bayanai dalla-dalla kan wannan shiri ba domin a cewar shi hakan zai iya kawo cikas ga matakan tsaron da aka tanada hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar saudiya wacce ta tsere zuwa ƙasar thailand ta kuma kulla kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen ƙasar rahaf muhammad alkunun ta isa bin bangkok a ranar asabar ta gabata a wani jirgi da ya taso daga kuwaiti bayan da ta tsere wa iyalanta inda ta yi ikirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida lamarin matashiyar ya ja hankulan duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubuta da wato da rubutu kan halin da take ciki daga inda take ɓoye. akalla kananan yara ashirin ne suka ji rauni a beijing babban birnin china bayan da wani mutum ya farawa wata makarantar firamare da guduma eh, yana kai wa ɗalibai duka a yau talata hukumomi sun ce an kama mutum dan shekaru 20 wato 49 wanda ake kira jai a gundumar shincen wata sanarwa da jami'ai suka fitar ta ce jai ma'aikaci ne mai yin ƙananan ayyuka a makarantar wanda wa'adin kwantaraginsa ke gab da karewa. To saurari sai kuma na aikin gafara ba za a saurari ra'ayoyin masu sauraron saboda wannan matsala ta na'ura da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. wanda ake kokarin tabbatar an iya gudanar da shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo wanda ya karanto mana labaran duniya da julie leathers gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim si garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanu amfani da lamar zama dan kasa wasalam.